This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a jamhuriyar Nijar. a kan rediyo a kan mitoci 22 da 25 ta intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauran sashen hausa assalamu alaikum kammu da wannan lokaci sunana bello ladanci na tare da ladan ibrahim a yawa muna fata kun wani lafiya yau laraba goma sha biyu ga watan agusta za fara da kanun labaran duniya to malam bello gwamnatin kasar amurka ta yi allah wadare da harin bom din da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar borno reshen kungiyar isil da ke kasar masar ta yi ikirarin cewa shine ke da alhakin filla kan wani dan kasar croatia da suka kame kana shugaban koriya ta arewa kim jong un ya bada umarnin kashe mataimakin premier kasar to allah ya sauwaƙe shugaban kasar chadi idris debi ya bayyana cewa an sami sauyin shugabanci a boko haram mu a matsayin na sojoji abinda muke muke muka sa gaba shine mu tabbatar cewa sojojin Najeriya sun mayar da martani za ku ji dan anjima kadan sannan akwai shirin himma ba ta garbu amma bari fara da cikakkun labaran duniya. Tare da sallama, gwamnatin ƙasar amurka ta yi allah wadare da harin bom ɗin da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar borno wanda ya dalilin mutuwar mutane 47 a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce duk da yake ba wanda ya dauki alhakin kai wannan harin amma fa amma ya faru ne a yankin da boko haram ta kashe ruwan mutane ko a cikin makon da ya gabata sanarwa ta ci gaba da cewa amurka na miƙa juyayinsu ga 'yan uwa da abokan arziki na waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kuma amurka za ta taimaka wa najeriya ganin sai an gano ta da hukunta waɗanda ke aikata wannan aika-aikan Firaministan ƙasar Libya da duniya ta amince da shi ya faɗa jiya talata cewa zai yi murabus muddin hakan shine buƙatar jama'ar wannan ƙasa. a lokacin da yake birnin geneva manzan libya na musamman a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ɓangarorin guda biyu masu faɗa da juna a kan su amince domin a samar da gwamnatin haɗin gwiwa firaminista abdullahi alathani ya sha suka mai tsananin gaske a lokacin da ake hira da shi a gidan talabijin inda masu kallo ke cewa gwamnati ba ta taɓaka komai sai dai ya ce a shirye yake da yin murabus muddin wannan shine abin da jama'ar ƙasa ke so mai magana da yawon gwamnatin ya shaidawa kamfanin dallacin labarai na reuters cewa kalaman na firayim minista ba sanarwa ce a hukunce ba cewa ya sauka daga kan mukaminsa gwamnatin kasar libya da ya ta kasu kashi biyu ɗaya na gabashin birnin tobruk sai kuma wadda ke da goyon bayan wasu masu tsananin ra'ayi na addini da ke can birnin tripoli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc reshen kungiyar isil da ke kasar masar ya yi kirarin cewa shi ke da alhakin fille kan wani dan kasar kuroshe da suka kame suke garkuwa da shi tun a cikin watan da ya gabata kungiyar ta nuna hoton bidiyo da gangan jikin mutane mutumin ne a cikin wani sakon da ta aike da shi ta duniyar gizo sai dai kawai yanzu kamfanin dillancin labaran kasar na croatia hina bai tabbatar da mutuwan wannan mutumi mai suna tomilis solopek dan shekaru 30 da haihuwa ba ko mai 'ya'ya biyu wanda kuma yake aiki a kasar ta masar idan kisan nashi ya tabbata zai zama shine mutum na farko da kasashen yammaci da aka fillewa kai a hannun wannan reshen na kungiyar isis da ke ƙarin. da ke kiran kansa sinai province da ke masar hoton da aka nuna a shafin twitter ya nuna hoton dan kan da aka fille aka ɗora a bisa gangan jiki a gefe kuma ga wuka da aka kafe a cikin yashi kana ga tutar kungiyar mai launin baki daga can baya bayan bayanin da ke kasar ke wato kasar wannan hoton na cewa kungiyar ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon yaki da kasar da ke yi da isil daya daga cikin bukatun 'yan ta'adda a lokacin da suka kame shi solopec shine masar ta saki matan da take tsar da su a gidajen yarin kasar sace wannan dan taliki da ya haifar da tsoro ga 'yan kasashen ketare da ke aiki a manya-manyan kamfanoni da ke cikin kasar ta masar shugaban koriya ta arewa kim jong un ya ba da umarnin a kashe mataimakin firaministan kasar kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ya rawaito wannan yana daga cikin yunkurin kakkaɓe manyan shugabannin wannan kasa kamfanin dillacin labaran koriya ta arewa ya ce wata majiya da bai fayyace ba ta gaya mishi cewa an kashe mataimakin firayim minista wato cho yong gong ta hanyar harbewa bayan da ya bayyana rashin gamsuwarsa game da manufofin shugaba kim a gandun daji sai dai ma'aikatar haɗin kai ta ƙasar ba tabbatar da wannan rahoton ba ko da yake kuma tana lura da cewa an share watanni takwas ba a ga shi a bainar jama'a ba ita ma kanta gwamnatin koriya ta arewa ba ta ce uffan game da abin da ya samu shi mr chu amma idan dai har batun kashe shi din ne ya tabbata to zai zama babbar kusar gwamnati ko zai zama babban kusan gwamnati na biyu da aka kashe a wannan shekara bayan tsohon babban hafshin soji Hyun Choi da aka kashe shi ma saboda an same shi da laifin yana ta bacci a wajen faretin soja. Yanzu haka an kori wani dan sanda bature na birnin Dallas da ke jihar Texas a nan Amurka daga bakin aiki sakamakon harbin wani matashi bakar fata kuma ɗan makaranta har ya kashe shi a jiya talata ne babban jami'in 'yan sanda na unguwar alton will johnson ya bayyana cewa an kori brand miller daga bakin aiki saboda kurakurai da dama da ya aikata a lokacin da yake harbin ɗalibin christian taylor dan shekaru goma sha tara wanda mutuwarsa ta haifar da tarzoma da rashin kwanciyar hankali a yankin nasu sai dai mila wanda ya shiga aikin ɗan sanda kasa da shekara guda zuwa lokacin da ya aikata wannan ɗanyen aiki ya yi harbin ne lokacin da aka kira shi ya zo ya duba korafin sata da aka ce ana kokarin yi ne a wani kamfanin sayar da wato mota a ranar wata juma'a mila wanda ya hango telo cikin wani shagon maimakon ya agaza domin shi da sauran 'yan sanda 'yan uwan su kauce aikata wannan sa'insa tsakaninsa da wanda ake tuhuma maimako sai ya tunkare matashin shi kadai johnson ya ce salin da telo ya yi ya umarnin mila kawai sai dan sandan ya bude masa wuta ya harbe shi har sau hudu shugaban yan sanda ya ce mila na iya fuskantar hukunci akan wannan kisa sai dai ba a cimma matsaya ba akan wannan batu tukuna a halin yanzu baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc shugaban chadi idris debi eh, ya fito ya ce an tumɓuke abubakar shekau a matsayin shugaban boko haram kuma sun naɗa wani muhammad dawud saboda haka ne sashen hausa na mara amurka ya tuntuɓi daraktan yada labarai na rundunar sojin najeriya kanal rabu abubakar ya ake samun bayanai irin waɗannan daga wata ƙasa matsalar da kuma tafi adabin najeriya eh to ai san akwai kawance eh, da ake tsakanin chadi najeriya da wasu kasashe nan arewacin afirka kuma dukkan su dinnan suna yammacin afirka dukkan su dinnan suna ba da goyon bayan a tabbatar cewa boko haram ya zama tarihi hmm. kan wannan boko haram ai ba <laughs> ina ganin kamar bai ba laifiye ba domin hmm. dukkan waɗannan muna yi ne domin mu tabbatar cewa a ƙasar mu Najeriya da kuma sauran karashe wanda makwabtan mu sun zama ba wannan boko haram a cikin wannan mun takuce su kuma mun karya bayan su so that uh, a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma cin gaban kasar a uh, kasashen kasancin zamanin mulkin shugaba jonathan ake ta samun bayanai masu karo da juna na wane ne yama shugabancin boko haram din nan ke aiki kuma dai takamaimai ba a taɓa samun gwamnati ta fito ta ce ga yadda abin da ta sani baki ɗaya ta kamar irin bayanan da ta sani ba akan shugabancin wannan kungiya da harkoki na kudadensa amma kuma shugaban da shi wannan duk da ya tashi zai fito ce ga abin da ya sani ga abin da ya sani eh, man dala ka san eh, mu a matsayin na sojoji abin da muke muke muka sa gaba shine mu tabbatar cewa mun tankwace su mun kare bayan su mun kauda su daga eh, da kasanmu da kuma sauran kasashen a makwabtakan mu hmm. so duk abin da za a yi mu tabbatar cewa sun kawo shi ne muke yi a matsayin mu na soja kuma muna tabbatar ma da cewa muna kan kokarin mu muna tabbatar cewa mun kawo da wannan mutanen ba da daɗewa ba in Allah yarda da la kanal rabu abubakar kenan na rundunar sojin najeriya mun gode sosai kanal mun gode kwarai mun gode sanu muhammad sakwato kyaftin sanu muhammad Mama. yaran sakwato mama. Sannu Muhammad sakwato kyaftin. Sannu da yaƙi sannu da fama sannu da yaƙi sakwato mamma. Sannu Muhammad sakwato kyaftin. Tun daga sakwato zanen shehu roƙon Allah da aiki, albarka isu anu shehu ka. a kyauta a fara yaƙi a fara halbi sai kai mamman sakwanta kyautu. Sannu Muhammad kyautu. Cikin gari yin ka same shi ya fara a kuma kai wasan ku ya shiga kayan daga mamman muddin ya je bakin daji idan shi in ya kaɗa ya jirki ya yi mamman sakwato madalla a gaida da dr mamman shata jama'a idan ana biye likitoci a kasar ghana sun yi yajin aiki kuma suna barazanar barin aikin ma baki daya to a halin yanzu dai jama'a sun fara rasa rayukansu a asibitoci saboda wannan lamari ga wakilin murya amurka baba yakub makeri na kasar ghana Ƙungiyar ta likitoci tana tuhumar gwamnati da yi wa mambobin talikun su kainin kashi kuma ba ta nuna himmanta wurin tattaunawa a kan tsarin aikin su ba. A wata sanarwa da kungiyar ta likitoci ta fitar da yammacin jiya talata na cewar likitocin sun zargi gwamnati da rashin himma wurin tattaunawar inda ta gaza gabatar da wakilai na dindindin a wurin wannan tattaunawan sai dai kulliyami tana canza wakilan nata ne kuma hakan na sa tattaunawar baya ci gaba. Kazalika take gabatar da waɗanda ba za su iya zantar da hukunci a madadinta ba. A ƙarshen wata zama da shugabannin likitocin suka yi Ajiya a garin Kufreduwa don ɗaukan shawara na ƙarshe a kan yajin aiki da suke yi na sai baba ya gani. Nan ne shugaban ƙungiyar likitocin Dr. Kwabna Opoku Adusai da babban sakataren ƙungiyar Dr. Frank Sribo suka sanya hannu akan wannan sanarwa da ke bayyana matsayin likitocin cewa a ranar Juma'a sha hudu ga wannan watan Agusta ne za su yanke shawarar su ta ƙarshe ko su koma bakin aiki ko kuma su ajiye aiki kwata-kwata baki ɗayansu. Tuni dai shugaban ƙasa John Rahman Muhammad ya gargaɗi likitocin da su koma kan teburin tattaunawa. And I believe that government medical officers must continue the dialogue on conditions of service to arrive at... Ya ce ya kamata likitocin da gwamnati su ci gaba da tattaunawa har a samu matsalaha sai dai shugaban ya ce dole ne don abin da za a dace a kai a ƙara cikin kasafin kuɗi na baɗi. And I want to say for emphasis that I will not authorize any expenditure on wages and compensation not provided for. Amma dai ina tabbatar da cewar ba zan ba da umarni a biya wani kuɗin da kasafin wannan shekara bai sa ba. Shi ko shugaban kungiyar likitocin Dr. Opoku Adusai cewa ya yi. The country dividend, those who think that uh, we are right, those who think otherwise we don't mind. Then our members are more determined to support. Yanzu kasar da ta dare gida biyu, wasu na ra'ayin mu, wasu kuma na nan na zargin mu. Amma dai mambobin mu sun sha alwashin za su ba shugabancin kungiyar goyon baya akan wannan yaki da suke musu babban sakataren kungiyar likitocin dr frank sribuwa ya nana ta matsayin nasu all they are saying is that they think that the employer is not ready to employ them on proper abin da mutanen mu suke faɗi shine gwamnati da bata da niyyar duban bukatunsu shi yasa ba zan bata lokaci kan wanda zai bani aiki amma baya mutunta bukatuna ba tuni dai aka fara samun hasarar rayuka sakamakon wannan yajin aiki da likitoci ke yi a faɗin ƙasar baki ɗaya kuma talakawa na nan na shan wahala akan wannan wannan abu wata da ta kawo ɗanta a asibiti ta yi kuka tana neman taimako kamar haka ku taimake ni in ba haka ba sai dai in koma da shi gida ya mutu ku yi haƙuri ku duba mini shi Mai mami wuyo yata na fiye da na gashi nan tsohuwa ta tana nan za ta mutu muka zo da ita a nan asibitin a gaskiya wannan abun abin tausayi ne da ya kamata a tausaya mana kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suna nan suna kira ga likitocin da su koma bakin aikin su kuma su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin sannan su ba da kai bore ya hau. baba ya koma kiri sashen hausa na murya america a kira ghana madala a gaida baba yakubu makere daga ghana ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc agogon mu yanzu karfe 11 na rana da mintuna 15 a ƙarshen makon da ya wuce ne gwamnatin ƙasar kamaru ita kuma ta yi bikin tunawa da marasa galihu a ƙasar musamman fulanin daji to a halin yanzu shugabannin al'umma kamar na fulanin sun fara bayyana ra'ayinsu game da wannan biki ga wakilin murya amurka a kamaru mamadu danda na tambayi arɗo umaru mayon gabbo wato hakimin garin mayon gabbo yadda ya ji da wannan bikin da aka shirya don su sai ya ce mun gode da wannan ranar da aka ba za mu manta da wannan rana ba kuma muna murna muna farin ciki muna so kuma gwamnati mu gode musu wato gwamnati ya kula da mu mu ma a gane da mu mu jama'a cikin jama'a yadda ya kamata to a da an san ku da ƙaura yau ku kaura ku koma can gobe ku kaura ku koma nan yanzu ga shi dukkan zana waje me yasa kuka sanja fasali kuka zama waje daya wallahi mun ga wato mun jo karshe mu ne karshe a duniya gabaki daya ma shine muka dauka gassungul namu na kaura sai muka cinke shi mun ji yanzu daɗin jama mutum ya shiga ɗaki ya jamna yana cikin babban ɗaki kuma ga muna gubernan har yana zuwa wajen mu yanzu kan muna son mu rabu da gaura ana tumar ku da rashin tura yayanku makaranta mm. me ka kawo wannan wallahi yanzu muna anniya yanzu inda ba fulatani yake duk yanzu kam suna nan suna ta jama muna ta gini mu samu mu jauna muna da lekol makaranta mu yanzu mun shiga yanzu yaran mu duk mata yarinya da namiji duk suna suna makaranta yanzu amma ba ku bari mata su yi nisa yi a'a je za su yi nisa ai to a da kadan kadan ne kuma ta haka ne kuka har kuka saba <laughs> kuma ta haka ne kuka saba amma da ku ba ba ku san kriyon ba ku san mm, abin nan alfabe amma mu kam komi da yanzu majalan mu a makaranta abin da ya sa yanzu muna ba za mu samu wato biyan malamin makaranta ba mu samu abin nan malamin makaranta waɗanda eh, gwamnati sai direktar guda ɗaya ne ja a mu. da saura shi ku za ku mu ne je mu yi ta su wanda ba shi da komai ai ka san dole yaran sa in dai yana da yara fudu uku dole ya fidda su ya bar daya ni ma yanzu ka sai ku kula da mu <laughs> mu samu mu ma yanzu ka mu shiga jama'a mun gode ma gwamnatin Kamaru ga shi tun da suke muna da na jauna yanzu ga ni conseil municipal ne ai kaji na ji daɗi na fara jin daɗi ko kai kansila ne to yawa ni kansila ne ina jan hankalin mutane sauran mutane duk su jauna su yi makaranta mu sha mu jauna abinda muke fata gwamnati ya taimake mu don allah muna roƙon gwamnati muna bayan gwamnati dire da safe saura da me gwamnati ta ci gaba da kula da su ta yadda ya kamata mamadu danda sashin hausa na muryar amurka a jamhuriyar kamaru Happy, happy.

ɓe madalla a gaida mamad danda a kamaru yanzu kuma sai shirin himma ba ta garo jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba ba kuma na wannan mako sunan shi Idris Alkari dan asalin kasar Kamar ne a nan Amurka kuma ma'aikacin kiwon lafiya ne mu zan gaya muku komai da komai ba gashi nan zamu ji daga bakin shi sunana Idris Alkali asali na daga Kamaru Tarbamen da daga daga Kamaru hmm. uh, me kawo dan Kamaru Amerika ce na zo neman rayuwa mai kyau don muna ji cewa in ka zo Amerika ka yi karatu za ka samu aiki ka samu rayuwa mai daɗi babu a Kamaru a babu a kamaru menene me kamar take fama da shi a kamaru tana fama da abu da yawa matsalan talauci ba aiki shugabanni mugaye ba shugabanni na gari hmm. eh, yanzu um, kama wace shekara ka zo na amerika dubu biyu da tara na zo dubu biyu da tara kuma a halin yanzu kamar wani irin aiki kake a kamaru ko a nan a nan amerika a na aikin nesin ne na to wato kana uh, kula da marasa lafiya eh. uh, um, duk cikin ayyuka da akwai ɗaruruwa ko ce dabban ayyuka na amerika me ya kai ka kula da marasa lafiya wanda na zo inda na fara zuwa idan da na zo shi na ga suke amerika inda ka sauka abin da ka ga suke shi za ka yi a kamar ba shi ne ke yi ba a kamar me kai siyasa ne law da siyasa ne ana yin siyasa a kamaru sosai ana yi ana yi ya ci gaban harkokin siyasa kamar idan aka kwatanta da kasashe kamar najeriya ko niger a najeriya da niger sun fi kamar gaskiya a harkar siyasa Mesa? su gaba ɗaya muka sani tun da aka haife muka tashi muka ga su gaba ɗaya ana magana ana yin siyasa ana election amma ba wanda yake ci banda wanda yake kan mulki so a najeriya kan akwai bambanci Allah kam wa za a ɗora wa alhakin wannan kasancewar akwai shugaba guda ɗaya tun kuna yara kuma tun kafin a ku kuke ganin shi akan mulki alhakin waye a hakin duka mutane ne da shugaban da duka mutanen kasan ne mu dukan mu dole mu ɗauki alhakin ne me yasa ka ce dukan ku za ku ɗauki alhakin a in mun tashi mun tsaya masu ai za su bari amma kowa ya yi shiru inda ya samu inda ya kama yake ci da gwamnatin shi ya shiru ya ci sun sun fi mishi to kowa na da laifi a wannan eh, yanzu a nan aikin da kake yi na kula da marasa lafiya waɗanne irin marasa lafiya farare ne bakake ne eh, laraba daga ina suke a duk suna haɗe duka haɗe eh akwai nasaru akwai bakake yanzu sai ba na sare ya bari ka taba shi sosai sosai ka ba shi magani ka mishi komai sosai ba zai ce ka ya fi son farin fata dan uwan shi ba bere faɗa ba bere faɗa ba su kuma bakakin fa ya suke in su ga kamar banasare ko kuma wani kamar ka dan afirka zai taba su ya suke ji a ba su nuna hakan ilar shi daidai ka gani a fiskansu amma ba su faɗa komai bari mu koma kamar a kamar aka haife ka mm, sosai sosai a wani waje a kamaru a wum wum mm, a kasar ba min da eh, wani irin tashi ka yi kama waɗannan irin makarantu ka je lokacin da ka tashi eh, na tafi makaranta primary na na tafi makarantar presbyterian hmm. presbyterian primary school ne a secondary kan na je na gwamnati ne a secondary gwamnati mm ghs to kuma ya aka haka samu hanya ka taho nan amerika da na gama na cikin university a yawunde na zauna a najeriya kuma na karatu a najeriya so na san najeriya sosai wa lottery na ce wasan dv lottery ne tukuna na zauna lottery wato nan kamar na mai sa'a kenan ko mutane su jefa kuri'a sai a zaɓi wasu daga eh, ciki hmm, a wace shekara kenan na yi a dubu biyu da takwas na zo nan dubu biyu da tara. To Malam Idris uh, zuwan ka na Amurka wani abu ne ya fi baka mamaki amma jira ka ba mu ansa yau bari sai laraba mai zuwa sai ka gaya mana mun gode sosai. Jama'a abinda shirin ya tanda kenan baki da wani lokaci sai wani mako insha Allah za mu sake dawowa da shi wannan Malam Idris alkali sai mu ci gaba da hira da shi. Yanzu amma da duk waɗanda kuka ji

na rena ƙiba muhammadu in shi ta kasawa na rena ƙiba muhammadu in shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin www.voahausa.com ko www.sashenhausa.com Domin jin duk waɗannan shirye-shirye da ma wasu abubuwa masu ƙayatarwa da hotuna da bidiyo waɗanda duk ba ma iya kawo su ta nan rediyo. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon Ahmadu Manaja Bauchi wanda ya ce murya Amurka ina kira ga hukumar EFCC da ta kawo mana daukin gaggawa a jihar Bauchi domin ta binciki mutanen da suka cinye kudaden kananan hukumomin jihar Bauchi. Sun ban mu cikin matsalar bashin yan pension da na albashi yau bashin da ake bin jihar Bauchi ko ƙasar Girka sai haka. Allah ya jika mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar tashin bam a Borno da fatan Allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Sako daga sanin shaga kofar ƙaura Katsina. Sai kuma sakon Yusuf Heluwa dume wanda ya ce, "Salamu alaikum biyoyi Hausa. Ku bani dama in bayyana farin ciki na da jin cewa shugaba Buhari ya ce nan da 'yan makonni kaɗan za a tuhumi waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa a ƙasarmu Najeriya. wallahi mun yi murna Allah ya yi maka jagora babu hali shi ma garba sabiola wa jihar Yuba cewa ya salamu alaikum voa hausa mu talakawan najeriya muna addu'ar allah ya ba wa shugaban najeriya muhammadu buhari ikon cafke duk wani wanda ya kwashe dukiyar yan najeriya ta barauniyar hanya haka ma hamza galadima birnin kebbi cewa yayi a gaskiya al'ummar najeriya muna goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na gurfanar da duk wanda ya yi awon gaba da kuɗin jama'a da a gurfanar da shi gaban kotu saboda waɗannan mutanen ba sa ƙauna talakawa kuma ba sa son ci gaban kasar mu Najeriya saboda haka wannan matakin yayi daidai Allah ya sa kwamitin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada domin ba da shawarwari akan yadda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa kulliya ta biya kuɗin sabulu a ƙoƙarin wannan gwamnati da take yi na yaƙi da cin hanci da rashawa sako daga Sha'ibu Idris Kofar Fada Bulungu jihar Jigawa Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka don Allah ku gaya hukumar da take yin rajistar katin shaidar ɗan ƙasa na jihar Bauchi da su yi wa Allah su buɗe wasu ƙarin wuraren rajistar a sauran ƙananan hukumomin jihar domin rage yawan cunkoson da ake samu wajen rijista. Sako daga sir Muhammad Tafawa Balewa. Da ƙarshe sakon Baffa Haruna bajuga wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. tabbas faduwar jarabawar wayek da ɗalibai masu neman tafiya makarantar gaba da sakandare suka yi a najeriya abin takaici ne idan aka yi la'akari da yawan waɗanda suka faɗi da haka ya kamata gwamnati ta sayan yadda za ta yi domin maido da martabar ilimi a najeriya madalla kafin makarkare shirin ga takaitattun labaran duniya gwamnatin ƙasar amurka ta yi allah wadare da harin bom ɗin da aka kai a wata kasuwa da ke makil da jama'a cikin jihar borno wanda ya dalilin mutuwar mutane har 47 a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya ce duk da yake ba wanda ya dauki alhakin kai wannan harin amma fa ya faru ne a yankin da boko haram take kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin makonnin da suka gabata prime ministan kasar libya da duniya ta amince da shi ya faɗa jiya talata cewa zai yi murabus muddin hakan shine bukatan jama'ar kasar sa'ilin da yake janaba manzon libya na musamman a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ɓangarorin biyu masu faɗa da juna su amince domin a samar da gwamnatin haɗin gwiwa a cikin ƙasar reshen ƙungiyar isil da ke ƙasar masar ya yi kirarin cewa shine yake da alhakin filla kan wani ɗan ƙasar croatia da suka kame suke garkuwa da shi tun a cikin watan da ya gabata ƙungiyar ta nuna hoton bidiyo da gangan jikin mutum a cikin wani sakon ta aike da shi ta duniyar gizo. To ma da latakaitattun labaran duniyan kenan. Jama'a abinda muka tana da baki daya a wannan shiri kenan sai cin da daddaren Allah ya kai mu za mu sake dawa da wani sabon shirin. A nan ma muke son za mu buɗe layukan waya sai ku bugo sai ku ba mu ra'ayoyinku. Game da shin matasa suna da alƙibla wajen gani sun ba da nasu irin gudunmawa wajen gina ƙasa baki ɗaya a Najeriya da jamhuriyar niger da ma sauran ƙasashe na yammacin Afirka. muna so ku bugu sai ku gaya mana kuma muna mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Usaini gwata Karasuwa malamin makaranta a jihar yoban Najeriya Allah ya kara taimako yanzu a madadin Ladan da Julie da kuma injiniyan Keith Holmes ni Bello Gadanci nake cewa ku saurari shirin yau da gobe wanda Yusuf Harande da Jamila da kuma Maryam za su gabatar. salamu alaikum. Sanjima.